Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum kamo da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 11 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru a Najeriya na ci gaba da mayar da martani akan tasirin matakin ƙungiyar ECOWAS na ƙaƙabawa ƙasar Mali takunkumin karya tattalin arziki. To ko me masanan ke cewa amma kuma amfanin kuma shi sanction din nan akan su shine cewa mutane idan aka dan gayyara za ki ga cewa sun fara bore sun fara tawaye so daga ƙarshe za a iya samun matsala wanda shugabannin dole a matsa masu su sauka. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin 'yan Nijar da 'yan ƙasar Mali mazauna Nijar game da matakin takunkumin da aka sanya wa Mali. Muna kuma tafa da rahoto akan wasannin kwallon kafa na cin kofan Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru, inda a yau Talata, Najeriya ta lashe wasan wanda ta buga da Masar. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau talata babban bankin duniya ya yi kashedi yaduwar Omicron da sauran sabbin nau'ukan coronavirus suna barazana ga ayyuka da bankin ke yi a fadin duniya musamman a kasashe masu tasowa kana yana lahani da samun daidaiton kudaden shige. A wani hasashe na baya-bayan nan na dan lokaci a cikin shekara bankin ya yanke hasashen da yake yi akan bunƙasa tattalin arziki a duniya da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari daga kiyasin da aka fitar a cikin watan yuni bankin ya sassauta hasashen bunƙasar tattalin arziki ga amurka da turai da kuma china kuma ya yi kashedi cewa za a samu karuwan karban basussuka da karuwan rashin daidaiton samun kuɗin shiga da kuma sabbin nau'ukan coronavirus da ke barazana ga farfadowar ƙasashe masu tasowa amurka za ta buɗe wani sabon sashi da zai taimaka wurin gudanar da bincike da kuma gurfanar da masu aikata laifukan ta'addancin cikin gida tana nuni da karuwan barazana da kuma yawaitan aikata laifukan mataimakin anthony janar amurka matthew olson shi ne ya faɗa wa 'yan majalisa a yau talata cewa zai buɗe sabon sashin ne a wani bangare na sashin tsaron ƙasa a ma'aikatar shari'a domin tabbatar da ganin an ba irin waɗannan batutuwa kula wanda ya dace barazana da ta'addancin cikin gida ke yi na karuwa olsen yana faɗa yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa mun ga barazana da ke kara ta'azzara daga masu ra'ayin wariyar launin fata da kuma masu alaka da akidun masu tsatsauran ra'ayi na adawa da gwamnati amurka da rasha sun kaddamar da tattaunawa ta gaskiya da adalci da nufin kawar da tashe-tashen hakula a tsakanin manyan kasashen guda biyu yayin da shugaban rasha vladimir putin ke ci gaba da girke dakaru kimanin dubu ɗari a kan iyakar ukraine in ji fadar white house a jiya litinin akwai hanyoyi guda biyu da rasha za ta bi a daidai wannan lokaci da shugaba putin zai zaɓa in ji sakatariyar fadar white house jen saki zai iya ɗaukar hanyar diflomasiyya akwai tattaunawa guda biyu da suka rage a wannan mako muna kallon su ne a matsayin kunshin tattaunawa guda uku wanda su ma a nasu bangare sun tabbatar da hakan ko kuma akwai hanyar tashin hankali amma muna kyautar zaton cewa hanyar diplomasiya kaɗai ce za su ɗauka biden ya bukaci putin ya janye sojojinsa zuwa bariki a cewar sanarwa da dama da fadar white ta fitar a cikin wannan lokaci ta ce amurka za ta mai da matani daidai wa daida idan rasha ta kai samame a ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata koriya ta arewa ta sake harba wani makami da ake zargin mai linzami ne gwajin manyan makamanta na biyu a bana a cewar gwamnatocin koriya ta kudu da japan ma'aikatar sojan koriya ta kudu ta ce da alamar makamin da koriya ta arewa ta harba yana da karfi fiye da wanda pyongyang din ta kaddamar a makon da ya gabata a ranar alhamis da ta gabata ne koriya ta arewa ta yi ikirarin samun nasarar kira wani sabon makami mai linzami mai tsananin sauri sai dai gwamnatin koriya ta kudu ta ce akwai wuce gona da iri a wannan ikirarin. Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Ƙwararru a Najeriya na ci gaba da mayar da martani a kan tasirin matakin ƙungiyar raya kasashen Afirka ta ECOWAS na ƙaƙabawa kasar Mali ƙarin takunkumin karya tattalin arziki da yanke hulɗar diflomasiyya sakamakon saba alkawari na jinkiri da ƙasar ta yi na gudanar da zaɓuka da zai ba da damar ta koma kan mulkin dimokuraɗiyya da aka shirya yi a cikin wannan shekarar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Wannan mataki na kungiyar ECOWAS da ya biyo bayan saba alkawarin gwamnatin sojin kasar Mali na cewa za a yi jinkiri wajen gudanar da zaɓe a kasar har zuwa nan da shekaru biyar sabanin farkon wannan shekara da aka shirya yi. Taron kungiyar ECOWAS da aka gudanar a ranar Lahadi a kasar Ghana ya amince da rage tallafin kuɗaɗe da ake ba kasar da kuma rufe asusunta a babban bankin kasashen ECOWAS din tare da janye jakadunsu da ke matakin da ƙwararren lauya a Najeriya Farfesa Tahir Mamman ya ce zai iya hanzarta sauya tsarin da gwamnatin sojin kasar ta mali ta dauka tasirin zai hanzarta wayannan mutane su yi kokari su mai da mulki ga farin hula su fitar da tsari wanda zai sa a yi zaɓuɓɓuka in make na ba za a dawo da shugabanni na da ba to kaga za a fitar da tsare-tsare na sabbin na fitar da sabbin shugabanni a cikin lokaci kankani ina ji shi ne babban manufa din don kada su nemi zaman dindindin lokaci da dama amma ka sun sa cewa lallai sauran kasashen ba su tare da su a za su fitar da tsare-tsare yadda za a yi zabuka a samu shugabanni na farin hula. To sai dai a cewar kwararre kan sha'anin diplomasiya Abdulhakim Garba wannan mataki na iya kasar al'ummar kasar. Duk mai bibiyan abin da ke faruwa a kasar Mali zai fahimci cewa kasar Mali ta zama kungiyar African Union irin karfin kafa ko kuma in je dangaren bakin tulu. Abin da ke faruwa shine cewa dole ne suke yi suke bi a hankali saboda kasar yanzu yadda take ciki biyu bisa ukun ƙasar yana hannun 'yan jihadi ko kuma 'yan tawaye wanda suke fita da son su raba ƙasa irin su haka so za ki ga cewa idan aka ce a je a fidda su da ƙarfi zai iya kasancewa abin ya sake lalacewa na uku idan wannan takunkumin da aka ce a ba ma ƙasar mali ya kamata a zamanto a bi a hankali ba don wani abu ba kusan wato wahalar mutanen ƙasar za ta kasance ta faɗa mawa so idan kuma eventually ta faɗa musu kin ga akwai matsala kenan amma kuma amfanin kuma ci shi sanction din nan akan su shine cewa mutane idan aka dan tagayyara ki ga cewa sun fara bore sun fara tawaye so daga karshe za a iya samun matsala wanda shugabannin dole a matsa masu su sauka duk da karfi da kungiyar ecowas ke da shi a idan duniya ba a cika mutunta mataki ba idan ta dauka lamarin da masanin kimiyyar siyasa farfesa jibrin ibrahim ya ce alamu na nuni da cewa a wannan karan matakin zai iya tasiri la'akari da tsaurinsa wannan takunkumin da aka sa watakila zai yi aiki dalili shine su na kasashen faransa takwas na afirka ta yamma da su ma suka zo suka kara takunkumi suna da nasu bankin na sefa kuma sun ce kudaden da mali ke da su a wannan bankin za a hana su kashewa domin haka watakila ya tasiri ba tabbas amma watakila wannan karan za su san cewa e lallai an fara nuna musu ba za a yadda ba domin haka watakila su canza tunanin fatan da ake kenan amma suka yi biris da wannan suka ce ba ruwansu za su ci gaba da milkin soja Gaskiyar magana ba wani abun da su ecowas din da za su iya yi da ya wuce wannan wanda ya tunda ba a taɓa sa takunkumi mai tsauri irin wannan ba tunda aka kafa ECOWAS. Tuni dai kasar ta Mali mai yawan al'umma miliyan goma sha tara wacce kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya da kuma fama da matsalar tsaro na 'yan jihadi ta fara jin tasirin wannan mataki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To a jamhuriyar Nijar ma jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da takunkumin da ECOWAS su sanya wa kasar ta Mali. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako. A daidai lokacin da duniya ke mayar da martani game da matakan da kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka sai da yawo ko ECOWAS ta ɗauka a ƙarshen makon jiya na sakawa ƙasar Mali waɗansu takunkumai. 'Ya'yan jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da ƙasar Mali suna ci gaba da sukar lamirin wannan matakan da aka sakawa ƙasar Mali na takunkumai da dama kamar Yanda, Jafaru Jimarau Sarkin Shanu mai nazarin al'amuran ƙasar da ƙasa ya yi mini ƙarin bayani. Matakai irin da sai da ta ɗauka kuma da mali ta ɗauka faske sai da ta ɗauka ita kuma mali ta ɗauka da kanta. Ba abu ne da suke da alheri ciki ba ba su da alheri ko guda. A ce ƙasa an ruhe ta tsakaninta da makwabtanta kin gani babu alheri ciki. Eh, sai dai mu nazarin da muka yi muna ganin kaman eh, katsalandam na ƙasashe waɗanda ba na yankin ba suna so su kawo ga cikas ga dukkan tahiya ta zumunci wadda ake yi tsakanin ƙasashe makwabta wannan ko sai mu ce mun mu ayyala da shi kai bai dace ba saboda mali kun san yau cikin shekara goma mali na cikin matsaloli matsaloli irin na tsaro waɗanda kowa da kowa ya tabbata da akwai su kuma sun raba mali ha kashi biyu cikin uku na ƙasa mali yana ga hannun yan ta'adda yana ga hannun yan tawaye in ba tausaya mali ba ba a karasa al'umma na mali cikin wani mace kuma a nasu bangaren yan ƙasar mali mazamna jamhuriyar nijar sun ce ba gudu ba ja da baya suna tare da sojojin ƙasarsu su kamar yanda sise ɗaya daga cikin yan ƙasar malin da ke zamne a jamhuriyar nijar ke bayyana mini gaskiya duka maliyan duka talka maliyan wannan suna waje wannan suna cikin mali duka wannan ya ce na muna goya Allah muna goyon bayan shi wannan ya ce na shine gaskiya saboda duka mun gani ɗan siyasa din mu wannan suna can yanzu duka suna tare da France mu talkawa mun gani sakara takwas France bai barkata komai cikin mali ba wannan lamarin na ja in ja sai dai kwarya ta fashe tsakanin askarawan mali da kirike da ragamar mulkin kasar da kungiyar uh, tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka sai diyawa ko ecowas ina zai kai bangarorin guda biyu wannan lokaci ne kawai zai nuna haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To Madalla a gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru inda ake wasannin ƙwallon ƙafar cin kofar Afirka. A yau Talata aka fafata tsakanin Najeriya da Masar inda Najeriya ta samu nasara da ci ɗaya da babu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden ya jiyo mana ra'ayoyin wasu masu sha'awar ƙwallon ƙafa musamman 'yan Najeriya da Masar. A yau Talata, 11 ga watan Janairu, ƙasashen Najeriya da Masar suka shigo takarar gasan cin kofin Afirka da ke gudana a ƙasar Kamaru tun ranar Lahadi da ta gabata. Waɗannan ƙasashen sun fafata ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na Runda Yaja da ke birnin Garwa a arewacin Kamaru. A ƙarshe dai Najeriya ta yi nasara ci ɗaya mai ban haushi. Mun buƙaci mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Kamaru da masu sha'awar ƙwallon ƙafa bayan an kammala wasa. wannan kwallo gaskiya ta burge mu da gaske yan bal najeriya gaskiya sun nuna mun kwazo sun nuna mun cewa da da da eh, sarari ne ba su samu ba yanzu sun haɗu an haɗa duk 'yan ƙwallon bol najeriya wanda suka iya na ƙasan jamus har zuwa ingila duk sun munu gaskiya sun burge mu to alhamdulillah mun gode ma allah mu ai da nigeria ai kama uwa da ya uba da ya ne mu ba wallahi muna cikin murna wallahi allah allah muna so su zai gaba su su go in nigeria ne ya samu hazawa salam ko kauru ne hazawa salam amma muna cikin murna gollan nan to muna gaishe su muna gaishe mutane da mutanen garwa duka mu mu duk muna nan duk mun yi murya su alhamdulillah Allah ya kara to alhamdulillah wannan dama muna tsarin haka kuma muna tsarin daga nan daga yanzu har zuwa ɗaukan kofi dama masu sun zo kofi ne insha Allah dai da na faɗa kuma dai na faɗa kwanaki cewa da Allah wannan Super Eagles ba kamar na baya ba ne za su yi rawan gani kuma muna sa rikiya su ɗauki kuma su kuma ce gida kamar su ɗauka a shekarar 2013 a can Afirka ta kudu da Allah. Mabiya bayan ƙasar Masar ma ba a bar su baya ba su ma sun bayyana nasu ra'ayoyin. A yau dai muna cikin bakin ciki game da wasan da ya faru yanzu. Mu Egyptian ba mu cikin hayyacinmu. Lallai akwai abubuwan da yake mana yake gudu mana. Ba mu samu mun yi bol yadda ya kamata ba. Amma su wayanda muka da su najeriya mun saba dukan su abin mamaki yau nan ga su suna da manyan atakan a duniya ba su samu sun zo ba wasu sun ji ciwo ɗaya daga cikinsu ma bai zo ba club shi ta hana shi fita amma duk da rashin hakan dai a gashi na gurgance amma sun fi mu karfi amma Allah sa da muna haba-haba mu karo na gaba dole a samu a yi jara. Eh, wasan gaskiya ta dauke mu mutu na ba mun mun tuna ma mu gama mai tsara ya mana da muke jira to ka da wasan ta dauke mu hakan mun muna kwance wasa na gaba za mu ɗauki filin mu dan filin mu a gaban amma za mu yi insha Allah ko fi ne wannan kuma ranar asabar mai zuwa najeriya za ta kara da kasar sudan a yayin da masar kuma za ta sadu da guinea bissau muhammad bashir ladan na voa hausa daga yawunde a kasar kamaru madalla a gaida muhammad bashir ladan har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga rahoton rahotonmu na musamman Hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Najeriya ta fara shirin horar da jami'an ta mata da za a tura makarantun sakandare da na firamare a jihohin Najeriya domin tabbatar da tsaron ɗaliban da ke karatu a makarantun. Wannan dai na zuwa ne bayan samun matsalar yin garkuwa da ɗalibai da dama a wasu jihohi na arewacin Najeriya. 'Yan bindigar dai na neman a biya su miliyoyin kuɗi na naira a duk lokacin da suka yi garkuwa da ɗaliban. Tuni dai hukumar ta Civil Defense ta ce tana dab da yayi ta mata a jihar Kwara domin raba su a makarantun jihar. Malam Ubaidu mai shinkafa da ke zaune a birnin Ilorin ta jihar Kwaran ya ce sun yi maraba da wannan shiri a jihar. mun yi murna kwarai da gaske wannan abun da aka kirkiro saboda abu ne mai kyau zai kuma inganta al'amuran yara masu makaranta saboda tsaro ina da kyau. Jihar Kwaran nan akwai matsaloli ne na rashin tsaro a makarantar nan koko me kuke hasashe ne? Wallahi nan dai duk wannan abubuwa mu da sauki yawwa mu nan jihar kusa akwai zama lafiya gari ne na zama lafiya kuma muna samun sauki da irin wannan matsaloli kasan ko ina ba a rasa dan irin wannan ya tandar da ko ba da saboda manyan makarantu haka yara suka yi bore to ana samu kuma nan da nan sai ga hukuma ta ɗauki mataki. A jihar Neja dai 'yan bindigar sun yi garkuwa da ɗalibai da dama a ciki har da ɗaliban islamiyyar Salihu tanku a Tagina su kimanin ɗari kwamandan hukumar ta civil defense mai kula da jihar alhaji haruna bala zurmi ya ce su ma suna dabda yayi jami'an nasu mata da suka baiwa horo na musamman domin tura su a makarantun jihar. A wannan umarni ne wanda ya shafi kowace jiha su horar da mata a offices mata domin kare a makarantun secondary schools da ke cikin ƙasar nan. Sannan kuma Niger tabbas muna kai kuma insha Allah za mu graduating din su very soon ma'ana za mu yaye su very soon insha Allah eh to akwai wasu makarantu da aka zabe ne koko dai kowace makaranta ne eh da yake makarantun nan gaba ɗaya muna da statistics nasu to kuma za mu fara da most uh, vulnerable waɗanda suka fi fitina insha Allah za mu fara su kuma yadda tsarin yadda amma akwai makarantun ne da yawa duk mai profiling din su gaba ɗaya insha Allahu za mu fara da waɗanda muka ga sun fitina ko kuma waɗanda a wajibi dai mu fara da su kowane ya cancanta amma za mu fara insha Allahu uh, akan tsari. Akwai masu tambaya makarantun nan akwai na gwamnati uh, akwai na masu zaman kansu koko na gwamnati ne kawai. Shi abin da shahi makarantun ne na gwamnati asset ne na gwamnati kuma na ko na al'umma ne. Hmm. Wajibi ne idan muka tashi deployment makarantun ne mutanen ai su ma ko duk ɗaliban da kowa ma kare su wajibi ne gare mu duka za mu yi gurgudun ikon mu kuma za mu tura a kowane kalan makarantun ne. To su eh, za a ba su makamai ne koko dai kawai hikima ce za a nuna musu. A to me ya unhwanin a ce an ba mutum an ba shi wani special trainer kuma ba a ba shi makami. Ai wajibi ne su a ba su makamai domin yin wannan aiki. A yanzu dai akwai kimanin kananan hukumomi uku da suka hada da Shiroro, Muya da kuma Rafi da wasu makarantun ke rufe saboda wannan matsala ta 'yan bindiga masu garkuwa da ɗaliban. Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa babban jami'i ne a hukumar bada ilimi bai ɗaya a jihar Niger ya ce idan ma akwai abin da ya fi hakan da hukumar ta civil defense za ta yi to suna matukar bukata. ya yi daidai saboda a gaskiya muna samun matsalan tsaro a makarantu ya kai ga wasu jihohi wajen yau shekara ɗaya sun kulle makarantu saboda rashin tsaro to hmm. wannan mataki da aka ɗauka ya yi daidai inda ma za a ƙara kuma fiye da haka ɗin ma da man ji daɗi da koko da jama'a sun ji daɗi saboda yara suna zaune a gida wasu makaranta ba na tsawon wata biyar wata shida a yanzu haka. Na'am to amma kuna ga mata za su yi wani tasiri a gadin makarantu? dan shi ka ji na ce inda za a kara kuma za a kara wani akan mata a kara wani kuma wani matakin tsaron kuma ko hada da maza da ko wani kuma wani eh, jami'an tsaron su karo su ma da abin ya kyau amma a haka din ya fi babu to amma kaman wani irin babban koma baya aka samu musamman akan sha'anin tsaron nan amo a jihar neja a ban za ce da sauki ta tunda waɗansu ƙananan hukumomi ne da aka samu kamar guda uku zuwa hudu yanzu da aka samu matsalar tsaro da ba aka rufe wasu makarantu. Tunde dai masana da ƙwararru akan sha'anin tsaro suka ce wannan mataki yana da mahimmanci sosai. Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya na ɗaya daga cikinsu ga kuma abin da yake cewa akan wannan al'amari. Eh kwarai da gaske zai taimaka kuma abu ne ma da ya kamata a yaba musu saboda kusan kullum matsalar tsaro kamata yadda take bullowa a ɗauki matakan da ake ganin za su maganin wannan matsalar. So ka gani korar da mata zalla yana da kyau ba don komai ba na ɗaya a ka gani mata wasa-wasa ana sa su harkoki na ci gaban ƙasa kuma suna da gudunmuwa da za su bada kuma wata sa'a idan ka lura a galibin mutanen da suke banna ai akwai maza da mata so mata suna da fahimta da maza ba za su yi ba so ina ganin za su ba da gagarumin gudunmuwa sai dai wani hangari ba gudu ba shi ne a yi masu ta fuska horarwa da kuma kayan aiki da kulawa an yi su kuma ya kasance an sa ido sosai sannan ko da kuma bayan haka ya kasance an yi wani tanadi yadda za a rika kawo masu ɗauki saboda abubuwan da suke faruwa shine akan yi tuya a mance da albasa misali a ɗauki matakai ba tare da la'akari da yadda za a ci gaba da wanzar da waɗannan matakan ba kuma in suna buƙatar wani taimako yadda wannan taimakon zai zo na gaggawa shi jagoran ah, wannan civil defense ah, Dr. Ahmad Audi na san yana taka rawa matuka kuma yana da zuma yin aiki. Wasu za su yi tunanin shi matan nan akwai wani abu na musamman da suke da shi wanda ya fi maza koko dai kawai wata hikima ce ta daban ta tafi jami'an tsaro. Eh, abin da nake so ka gane wato duniya tana canzawa. Ka hmm. ah, ko aikin soja da ka gani galibi mazaje ne musamman ma kamar babban makarantar ah, horar da hafsoshi sojojin Najeriya. Najeriya da ke Kaduna ta ga da ai ba mata. yanzu ka gani zamani ya kai ga ana ɗaukan mata yanzu haka ma sun kai ga mukamin masu anini uku uku nike gani su ka gani idan ka sauran jami'an tsaro suka ɗauki wannan matakai kuma kamar na sani akwai wani lokaci waɗannan mutane da suke yin ɓanna bayan ƙasa walau 'yan ta'adda ko kuma masu garkuwa da mutane da sauransu ai ba maza kaɗai ne ke laifin ba akwai matan da suke taimaka musu ku hmm. ka gani akwai wasu abubuwa da sai mata za su fahimci yadda mata 'yan uwansu ke a yanzu dai lokaci ne zai nuna tasirin waɗannan jami'ai mata na hukumar ta civil defense da za a tura a makarantun jihohin najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da super league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar inda ake a mako na goma sha uku Olympic Football Club ta wambarin mai a mai tawa wasa Sporting Club ita ma ta ɗaya da nema. AS Police ta 'yan sanda ta Yamai tawa AS Guard National du Nijar biyu da daya a wambarin mai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta ta tawa AS Nijelak ta ɗaya da nema a Niamey. AS Duan ta Custom ta yi da ɗaya da AS Fan ta Sojoji a wambarin ya mai Idan muka leƙi jaddawalin wasannin ƙwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar ta farko ita ce AS Nijelak da maki 33, ta biyu AS Guard National du Nijar da maki 23, ta uku ita ce AS Duan ta Custom da maki 22, ta goma sha biyu Espoir Football Club ta Zandar da maki goma sha daya ta goma sha uku ita ce Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez da maki goma, ta goma sha hudu GS Tawa da maki shidda. A ci gaba da wasannin ƙwallon kafa na na kofin nahiyar afirka karo na 33 da ke wakana yanzu haka kasar kamaru ana dai can kanka tsakanin tarayyar najeriya da misira ko egypt a lokacin hada wannan rahoto a group d banza da banza a jiya morocco tawa ghana ɗaya da nema a rukunin c kasar senegal tawa zimbabwe ɗaya da nema a rukunin b gine kiri tawa malawi ɗaya da nema a rukunin b gabon tawa komor ɗaya da nema a rukunin c sai algeria ta yi banza da banza a ɗazu a nan da salewu a rukunin A a wasannin kwallon hannu na tennis kuwa kusan cewa yanzu haka ana ci gaba da ja'in ja tsakanin Novak Djokovic ɗan ƙasar Sabiya kuma na ɗaya a wasannin tennis na duniya ɓangaren maza da hukumomin ƙasar Australia game da halartar ɗan wasan a wasannin Open na kwallon tennis na Melbourne a ƙasar Australia. dan wasan dai har zuwa yanzu ya ki a yi masa alluran rigakafin zazzabin cutar coronavirus inda daga farko ya samu gayyata ta musamman kamin hukumomin kasar australia su cafke shi a hilin jirgi a lokacin da ya sabka australia inda ma ta kai ga soke bizarsa sai dai wannan lamarin ana ganin ya rikida daga wasanni ya koma na siyasa kasancewa shugabannin kasashen biyu da membobin gwamnatocinsu sun shiga wannan maganar a yau talata hukumomin kasar australia sun daga ɗorawa Djokovic kafa inda suka daina tsare shi da ma barinsa soma yin atisaye a Melbourne a ƙasar Australia a dai duniyar wasanni ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi game da wannan zancen na halartar Djokovic a wasannin Open na tennis na duniya na bana da ke wakana a ƙasar Australia waɗansu na ganin ya cincinta a barsa ya shiga wasar yayin da waɗansu ke ganin ya kamata a kore sa inda ya ƙi yarda a yi masa alluran rigakafi na cutar coronavirus haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya. To Maryam a takaice, a yau talata babban bankin duniya ya yi kashedi yaduwar Omicron da sauran sabbin nau'ukan coronavirus suna barazana ga ayyuka da bankin ke yi a fadin duniya musamman a kasashe masu tasowa kana yana lahani da samun daidaiton kudaden shige a wani hasashe na baya-bayan nan na dan lokaci a cikin shekara bankin ya yanke hasashen da yake yi a kan bunƙasa tattalin arziki a duniya da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari daga kiyasin da aka fitar a cikin watan yuni amurka za ta buɗe wani sabon sashi da zai taimaka wurin gudanar da bincike da kuma gurfanar da masu aikata laifukan ta'addancin cikin gida tana nuni da karuwan barazana da kuma yawaitan aikata laifukan mataimakin anthony janar amurka matthew olson shi ne ya faɗa wa 'yan majalisa a yau talata cewa zai buɗe sabon sashin ne a wani bangare na sashin tsaron ƙasa a ma'aikatar shari'a domin tabbatar da ganin an ba irin waɗannan batutuwa kulawan da ya dace a ƙarshe amurka da rasha sun kaddamar da tattaunawa ta gaskiya da adalci da nufin kawar da tashe-tashen hakula a tsakanin manyan kasashen guda biyu yayin da shugaban rasha vladimir putin ke ci gaba da girke dakaru kimanin dubu ɗari a kan iyakar ukraine in ji fadar white house a jiya litinin masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin Tare da alhini muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalin Steve Lucas tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka wanda Allah ya yi wa rasuwa yau talata a jihar Florida yana da shekara 75 a duniya bayan ya yi fama da jinya. Allah ya ba iyali, 'yan uwa da tsofaffin abokan aiki haƙurin wannan rashin amen. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.